من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسكنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا كفرا والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد to bismillahir rahmanir rahim shekaran jiya mun kwana a ƙarshen babin mu na sawabu man sama yau ma'arafa ladar da ake ba wanda ya ɗauki azumi ranar arfa to darasin mu yau sawabu man sama shahrullahil muharram ladar da ake ba wanda ya ɗauki azumin watan Allah mai daraja wato almuharram watan da ake ce ma almuharram wato watan ɗaya ladar da ake ba wanda ya ɗauki azumi cikin wannan wata wato watan ɗaya عن huraira Huraira radiyallahu anhu kala rasulullahi sallallahu alaihi الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce azumin da ya kowane daraja bayan azumin ramadana in dai azumin wata guda na cikakke to bayan wata ramadana azumin da ka bi mai sharullahi muharram watan Allah al-muharram mai daraja in dai azumin wata guda na ba na yan kwanuka ne ba to wata ramadana shi a shugaban azumi gaba ɗaya mai bi mai watan al-muharram wa abdul salatu ba'da farida salatul layli ita ko sallah wadda ta yi kowace daraja bayan sallar farilla sallar dare yanzu dare na amma in an jima ya yi zama dare to amma dai sallar dare duka gaba dai ta tsara sallar rana ta nafila dai ta tsara sallar rana wato daraja in dai sallar nafila ce saboda haka ku yawaita sallah da daddare wani hadisi ya ce wani hadisi sahihi da albani ya sa ya ce abin nan sallah dare wato sallar da aka yi ta ɓoye irin dare aka ɓoye to daidai take da sallar farilla ga lada ga ta yi girman sallar farilla a don ita sallah ce ta ɓoye shi ne Allah ya ce a fala abin nan ta alamu na ma a kwafi lahun min ƙwararta ainihin su masu sallar dare babu wani rai da ya san kayan daɗi da an kai musu ajiya na natsuwa. na natsuwar ido babu wani wanda ya san su wato kaya ne waɗanda Allah ɗaya ya san yawansu shi ɗaya ya san yawan su saboda haka sallar dare tana da daraja raka a biyu da daddare ta ɗara raka a saba'in da na lada saboda in dare ya yi lokacin hutawa na lokacin hutawa na Allah ya sanya dare littafin fihi don ku huta ciki ne to lokacin hutawa ne to wanda duk ya kula da Allah lokacin da an ka shagala to ya hilada rawahu muslim wannan hadisi wato sahihu muslim ya rawaito shi hadisi ne sahihi an wa an da bibin uh, sufyan radiyallahu anhu kal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulu manzo Allah ya kasance yana cewa inna abdala salati lalle sallawa da ta kowace daraja ba da faridati bayan sallar farilla assalatu fi jawfil lailiyin sallar tsakiyar dare wato idan mutum ya yi sallar nafila da daddare nafilar dare ta dara ta ranar daraja amma cikin dare shi ko amma cikin dare shi ko wato sallar da ta yi daraja inda cikin dare na shi ko to tsakiyar dare wato can ƙarshe ne kenan wa abdul siyami ba ramadana sharullahi wato shi kuma azumi wanda ya tsara daraja bayan wata ramadana shaharullahi wata Allah allazi tad'unahu almuharram wanda kuke ci mai almuharram wata Allah wanda kuke ci ma almuharram shi kuma azumi ne shi ya hila da rawahu nasai al hadith sahihun akhrajahu an-nasa'i wa sahahu ash-shaykh al-albani kun ga wannan hadisi sahihi shi ma ya tabbatar da azumin da ya kowane daraja azumin wata almuharram in dai wata guda na za a yi in ka rana guda ta kun ga rana arba babu kamar ta tsadar kowace rana in dai rana guda ta in kuma rana biyu ta kun ga abin da na ashura tasu'a da ashura su kusan dara alheri amma in dai wata guda na cikakki to daga wata ramadana ce wata almuharram wa kharaja tabarani bi isnadin la ba'asabi tabarani ya fitar da hadisi da isnadin da baya da laifi annabi na abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce man sama yawma arafa duk wanda ya azumi ranar arafa kana lahu kafarata sanatain an ka an karkare mai zunubi shekara biyu wa man sama man min muharram wanda ya azumin rana guda cikin watan al-muharram falahu bi kulli yawmin 30 yawman yana da lada kowane azumi guda yayi daidai da azumi 30 na watan naba al-muharram ba azumi guda duk yayi daidai da azumi 30 wanda ba na watan al-muharram ba sai dai yace abin nan al-hadisu wato abin nan hadisin wato abin nan ne al-hadisu mawdu'un to wannan babi kun ji ƙarshen wannan babi kenan wato azumin almuharram yana da lada wanda duk Allah ya taimaka yana iya ɗauke azumin gaba ɗaya na wata guda to shi akwai alheri akwai lada duniya kuma akwai ta lahira akwai sakamako duniya kuma akwai shi lahira shi Allah subhanahu wata'ala wanda bai yi aiki don shi lada biyu aka bashi a bashi duniya a bashi lahira sai babu mana biyu tawabu man ma yawma ashura ladar da ake ba wanda ya ɗauki azumi ranar ashura wato ranar ashara ga watan almuharram ana bi kata da radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yawm ashura mallan abu kata da yace hakika manzo Allah an yi tambaya game da azumin ranar ashura me an makami ne kuma me aka ba su a an kai shi kala ya kafiru sanata almadiya ya ce azumin ashura yana karkar zunubin shekara guda da ta wuce to duk abin da mutum zai yi a gafarta mai zunubin shekara guda ya kamata ya daure kun ga mu 'yan najeriya ne kullum kwaɓi ga yanan ta yi kai. manya su yi yara su yi to ana yi nesa da nesa har ya kawo makaranta har da makaranta ba a karantawa saboda Allah sai an biya kun ga an kai wani lokaci to abin da za ka yi a karkare ma zunubi shekara guda ya kamata ka yi shi tunda ba ce an kai zunubi iri kaza ba na duk shekarar gaba ɗaya da wanda an kai na ɓacin mutane da wanda an kai na bugun mutane da wanda an kai na harara mutane da wanda an kai na cin bashin mutane da wanda an kai na cin amanar mutane da sauran duka don a game in dai mutum musulmi na na shekara guda za a gafarta mai shi kun ga abin da a haka rana guda kuma komi zahin da aka yi duk wahalar da aka yi dai na san in ka ɗaukai eh, jiya da jijigi na san yanzu ka gama shi duk wahalar da aka sha in dai ka ɗaukai jiya da jijigi ne yanzu kam na san ka gama shi ka ga ko duk wahalar da ka yi can da ka sha ruwa sai ka ji a ba a yi ba ta wuce to duk irin waɗanda abubuwa ku riƙa ribanta su ko ba wasa da su ku riƙa ribanta su lokaci na a riƙa yi ana ɗayan diddibawa dai ana ɗan kwatantawa dai haka nan haka nan a samu abin da ake so Allah ya taimaka mana wannan hadisi rawahu muslim sahihu muslim ya ruwaito shi wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laisa laisa da yawmin fadalin ala yawmin wato wani ne bai tsara wani ne ba wani ne bai da falala akan wani ne babu yinin da ya tsara wani ne illa fistiyani babu wani ne laisa yawmin laisa yawmin fadalun ala yawmin fistiyani babu wani yini da ya tsara azumi na ya tsara lada bisa ga wani yini illa shahar ramadana sai wata ramadana wa yau ashura da rana ashura kowace rana azumin ta lada ne guda amma azumin wata ramadana ya tsara lada mai bi mai azumin almuharram shine ashura ashura kun san rana ashira ga almuharram rawahu at-tabrani bi sanadin jayyidin taurani ya rawaito wannan hadisi da isnadi wanda yake ne isnadi mai kyau a rawahu muslim domin ketaro wani a hadisi zuwa ga wani kenan an ibn abbasin tawa rawahu daurani bi isnadin jayyidin daurani ya rawaito shi da isnadi mai kyau wa anhu daga shi abdullah bin abbas wasu ila an siyami yawm ashura an tambayi ibn abbas game da azumin rana ashura wa a ma alimtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sama yawman ya ce ni dai kamar san annabi ya ɗauki wani azumi ya ɗalubu lahu yana neman falala ce alal ayyami a kan yinonin da sun ka wuce azumin rana guda amma yana nuna ya ɗara duk yinonin da ba shi ba illa haɗa lewa wanda ne, wato wangayi ne ɗaya nisa annabi ya ce azumi ne ya ɗara azumin sauran kwanuka ya ce illa shahara illa abin nan hadha al-yawm illa hadha al wannan yini wala shaharan kun ban taba gani ya fifita wani wata akan wani ba illa hadha shahr sai wanga wata ya ani ramadan yana ni ramadana annabi ya fifita wata ramadana azumi ne ya fifita shi akan azumi wani wata wanda ba shi ba yanzu idan mutum kake mai kokari Allah ya taimake ka kana iya azumin wata guda to wanda ya azumin ramadana ya yi kalada ko da kana iya azumin wata guda ka ɗauka gaba ɗai kamar wanda aka na ramadana to wanda ya na ramadana ya yi kalada shi ne aka ne illa ha da shahar ya ni ramadan rawahu muslim to wannan babu shi ma lada ta yi ta abin nan hadisai ne sun kare daga nan sai sawabu man sama sha'abana wa fadala lailatan nisfi minhu sai ladar da ake ba wanda ya ɗauki azumin sha'aban watan sha'aban kun san daga sha'aban sai ramada in san samu ne ana so ka azumce shi ko da yake su hausa cewa suka azumin watan shan ruwan tsaki aka ce mai to amma ga sunna watan azumin tsaki aka ce mai kuma ba tsaki ɗaya ba har da yara wata azumin masu ibada akwai alheri ga azumi ne shi yasa shi dan da ya gano haka nan sai ya lababo ya ce hutawa akai sai ya zaɓi wani wata ya ce a wanga wata suna ne rajab ku riƙe shi ga azumi ko zan kayan azumi ciki ne da yawa sai ka ga a da ban san yanzu ba da muna tare da tsohi sai ka ga tsoho ya yi ta ƙoƙari sai ya azance abin nan watan gaba ɗai sai ya azance shi gaba ɗai watan abin nan a rajab amma watan sha'abana in ya zo sai ka ga mutum ya tsaya huta ya kai ya ba azumi ya ce huta ya kai kuma wanga da ya ka hutu shi an da sunna wancan da ya yi na ƙoƙari na na mutane to kun ga abin akwai buƙatar kulawa wato ita ibada tana da lada amma in an kai ta ta cika sharuɗa biyu na ɗaya an kai ta daidai da ƙur'ani da sunna na biyu an kai ta don Allah kawai to tana da lada hadisi na ɗaya ya ce ah, abin nan in namara amalu bin niyyat to niyyar nan sai an yi ta saboda Allah aiki ka karbuwa na biyu ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd wanda duk yayi aiki ba bisa ga umarni annabi ba yayi wargi amai su mai abi ne to kun ga abubuwa biyu dole kamar aiki ya karbi sai ya cika su to mutum ko zai iya cika sai ya yi bincike sai ya tambaya an usama ta bin zaid radiyallahu anhu qala qultu nisi ya rasulullah lam araka ta suma ash-shuhuri ban ganka kana azumi cikin watanni mata somo ina azumin da kaka fi sha'abana cikin watan sha'abana ba na ga kana azumi da yawa cikin watanni amma cikin sha'abana ka yi azumi da yawa kala sai manzo Allah ya ce zaka shaharun wannan wata ne ya hulun nasu fi mutane na raba kana ciki ne mutane ɗaukar suka wato watan shahawar tsohina ba su ɗauka wata azumi na sun raba kana game da shi shi ya sami ko ka yi don Allah subhanahu wata'ala kenan ya san akwai mutanen da ka ka son abin da ya kaso wata ne bai na rajabin wa ramadan tsakanin rajab da ramadan yake shi rajab shi na suka ce ma azumin tsohi sha'ban shine azumin shine watan huta tsori to wannan watan sha'ban annabi yana azumi ciki ne da yawa wa huwa wata ne turfa fihi al'amalu wanda aka ɗaukaka ayyuka ciki ne ila rabbil alamin zuwa ga Allah ubangijin talikai wa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'imun ina son lokacin da za a ɗauki aiki na zuwa ga Allah ko da aka ɗaukowa ga ni ɗauke da azumi dan shi mutumin da ka azumi yana da daraja ga Allah kwarai don haka annabi ya ce son da kai ko da aka kawo aiki na adiba yana ɗauke da azumi saboda Allah na son masu yin azumi azumi abin da yasa kuka jin waya ta yi kwarai da gaske wato shedan na aka shigowa ya sa maka wani ra'ayi ya rika tunatar da kai shan ruwan sanyi da jin zahin rana yana cewa ka kula ranar ga tana da zahiri don haka ka ɗauki azumi ka wanda da kanka ai ba hadalla ba ne don me za ka wanda da kanka wannan wa'azin shaidan na shi ka wannan wa'azi ku daure duk abin da kun ka ji Allah ya ce duk wahala ta yi wanda duk ya yi wahala ma ya yi lada duk wanda ya yi wahala to ya yi lada wannan hadisi rawahu an nasa'i nasa'i ya rawaito shi bai sana da hasanin وحسنه الشيخ الألباني في سيئ الجامعة وخرج أبو يعلى بإسناد لا بأس به أبو يعلى يروي بإسناد النبائد له أنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله للي annabi ya kasance yana azumin watan sha'abana kullahu dukan watan sha'abana annabi yakan azumi shi kala aisha ta ce qultu sai ya rasulallah abin na a habbu shahuri ilaika an ta su muhu sha'aban watan da ka hito ka yi azumi ne shi ne sha'aban kala ya ce inna allaha ya tuba fiye ala kulle nafsin a maitatin Allah yana rubuta cikin sha'abana ga kowace rai wadda ta mutu wato a maitatin rai matatta a sanata yana rubuta mata shekara guda wa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sa'imun don haka ina son ko da ajali na ka taho mai iske ni ina dauke da azumi annabi yana son lokacin da zai mutu yana dauke da azumi a in kun ka dauke azumi don kun ji zahi ko wani ya ce ku aje kar ku aje annabi yana son in ma mutuwa ta ta kashe shi yana dauke da azumi wa kharaja tirmidhi bi sanadin bi isnadi tirmidhi ya rawaito da isnadi ne an anas radiyallahu anhu kan sayyidan nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyusi ayyus sawmi afdalu an tambaya annabi wani azumi a abdalu yahi daraja ba'da ramadana bayan wata ramadana qala sha'banu yace wata sha'ban abin nan shine abin nan yafi wato yace sha'ban don shi sha'aban le ta'azimi ramadan ana ɗauka wata azumin sha'aban na don girmama ramadan na tarbona don in ka ɗauka cikin sha'aban kana yi to za ka ɗan saba ko da ramadan ka tawa ba ka jin wahala kwai. amma in ka daɗe ba ka ɗauki azumi ba to gaskiya za ka ji wahala in ka daɗe ba ka yi ba to in azumin ramadan ya zo sai ka yi ta wahala shi yasa ko ganin kamar yara yan ana koya musu azumi sai a ce a bashi abinci yayi saho in rana ta yi zahi kamin ya yi kuka a bashi abinci gobe sai a ce ya dauka to lokacin da ya kuka kamin azur gobe in ya dauka bai kuka sai baya azur in ya sai baya ya yi kuka a bashi abinci to jibi in ya dauka sai baya Allah zai kuka in ya yi kuka a ba shi abinci gata in ya ɗauka ko ya yi kuka kamin magariba sai a ba shi ɗan musamman da aka matsa tana kuka Allah uba a wannan tawargi da aka matsa tana kuka mai gashin nan sai a ba shi ita suna kama rigi da ita sai rana ta waje to haka na aka sai ya saba don shi azumi haka ne in ka ɗauka yau wahalar da ka jiya yau don baka saba in dai baka saba ta ba to gobe ka ɗan saba ba ka jinta sai dai in wahala ce ta yunwa yau baka ƙoshi ba to za ka ji yunwa da azumi gobe haka nan na shi in ta yunwa ta ita kan rada duk baka ƙoshi ba nan na za ka ji yunwa wannan hadisi kala sai mai ruwa ya ce fayu sadaka ta abdal to tambaya muka sadaka wace ta yi alheri kala sadakatun fi ramadan ya ce sadaka cikin ramadan saboda haka ku yi kokari cikin wata ramadana ku yawaita sadaka kowane lokaci ka yi sadaka tana da alheri amma akwai lokacin da ta yi lada to lokacin da ta yi lada sannan an kai su a yawaita ta kala mu zai hadisun gari kun gani kama ka yi sadaka na ka ba wanda ya ce koshi sadaka ka ta yi amma dai ba ta da muhimmanci kwarai kamar ka ba mai jiyan wa yana jin kamar ya ci hannu ne sai ka ce to ga abinci to kaga sadaka ka ta yi lada ga wanga mai jiyan wa amma dai ko ina ka ba su ta yi Allah ya taimake mu hadisan garibun kala timri hadisan garibun wa amma azib bin jabal radiyallahu anhu ma azib bin jabal radiyallahu anhu ya ce ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya dalu Allahu ila jami'i khalqi Allah yana leƙawa ya kalli dukkan halittu ne gaba ɗaya lailatul nisfi min sha'ban daren da watan sha'ban ya raba ji Allah yana leƙawa da kai ne ya dibi halittu ne dukansu ya kalle su daga sama al'arshi ne sai ya kalli dukkan halittu ne in ya kalle su fa ya gafiru lil jami'a Kalki sai ya gafarta mu dukkan halittu ne gaba ne. idan daren rabin sha'aba ne ya zo an ce yau sha hudu ga wata gobe sha biyar ga wata to yau sha hudu ga wata ranar addaren da dare ne shi addaren wata sha biyar to ranar Allah ka kallo ya kalli halittu ne gaba ɗaya ya ce duka gaba ɗaya ya gafarta ma kowa illa li mushriki sai mushriki aw shahinin ko mai gaba wanda ka gaba da dan uwa ne musulmi to bai cikin wanda aka gafarta ma wanda gafara ta kowa da kowa rawahu dabrani wa ibn majah dabrani da ibn majah ya rawaito wannan hadisi al hadisi hasana hadisi yace abin nan hadisi ne hasana akhrajahu dabrani fi al mu'jam al kabir tabarani ya fitar da shi cikin mu'jamar kabir wa hattanahu ash-shaykh al-albani fi sahih at wa tarhib saboda haka a yawaita gwargwadon wani aka iyawa in watan sha'abana ya zo ku yawaita azumi ciki ne akwai alheri ciki ne rawahu tabarani wa ibn warawahu ibn majah kuma ibn majah ya rawaito shi da lafazi da lafazi ne min hadisi abi musa al-ashari radiyallahu anhu cikin hadisin abu musa al-ashari shi ma da hadisin hasan hadisin abu musa al-ashari ne shi ma hadisi ne hasan wa rawahu ahmad kuma ahmad ya rawaito shi min hadisi abdullahi bin amr cikin hadisin abdullahi bin amr radiyallahu anhu annahu qala in Allah ya dibo ga halittu ne daren rabin sha'aban ya ga a faye gafiru la'abadi sai ya gafarta bayi ne duka illa abin nan illa abin nan illa dain illa abin nan illa isnaini banda mutum biyu zai gafarta ma kowa banda mutum biyu mashahinun mai gaba wa katilu nafsin da wanda ya kashe rai wanda ya kashe mutum shi ba za a gafarta mai ba wa karraja ibn maja ibn maja ya fitar da abin nan ya fitar da hadisi da sanadi da sanadi ne an ali radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana idza kana lailatu wan nisf sha'ban idan daren watan sha'bana ya kai yaddo daren rabin watan sha'ban ku lailaha to ku tsayi cikin wannan daren ku yi ibada ku lailaha ku tsayi wannan daren in Allah ya kawo wannan daren gare ku kuna da rai to ku tsayi ciki ne wasu mu haraha ku yi azumin ranar da dare kuma ku yi abin nan ku yi kiyamun laili da rana in yi ku ɗauki azumi fa inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah tabaraka wa ta'ala abin da na yanzilu yana saukowa ligurubi shamsi wato idan rana ta faɗi ila sama'id duniya zuwa saman duniya ko ya kule yana cewa ala min mustaghfirin shin akwai mai neman gafara fa gafir ala in gafarta mai ala min mustarziqin shin akwai mai bada arziki ko arzuqahu ya azurta shi ala min mubtalin akwai wanda Allah ya jaraba da wani rashin lahiya ko a fihi in ba shi lahiya ana kaza ana kaza shin akwai mai bukata kaza in biya mai shin akwai mai bukata kaza in biya mai haka Allah ka kira bisa ga abin nan sama saman duniya yana kiran masu bukata zan ya biya musu bai gushe ha ta dalo alfajiru sai alfajiri ya bullo illa annal haditha mawdu'un hadisi yana da rauni kwarai wa kharajal bayhaqi bi isnadi bayhaqi ya rawaito da isnadi ne ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala haqiqa manzo Allah ya ce atani jibril malaika jibril ya zo mini a yace min radiya binna alaihi salam wa kala sayyidina hadha lailatul nisfi min sha'ban ya muhammad wannan dare na da watan sha'ban ya raba biyu wallahi ya utaqa'u minan na Allah yana da mutane da ya yanta daga wuta cikin wanga wata da adadi da adadi shu'ur gane mai kalbi mutanen suna da yawa yawan ya kai adadin yawan gashi to abin nan tumakin kalbu sunan kabila ne wato mutanen ba su da iyaka wadda mutum ka sani la yanzuru Allahu fiha ila mushrike amma fa Allah baya kallo ga mushriki cikin wannan dare wala ila mushahinin Allah bai kallo ga mai gaba wala ila qadi rahima Allah bai kallo ga wanda ka yanke zumunta wala ila musbirin Allah bai kallo ga wanda ka sawan duniya wuce idan sawu wala ila aqil walidayhi Allah bai kallo ga wannan dare ga wanda ka walakanta uwaye ne wala ila mudmin mudmin hamrin Allah bai kallo ga wanda ka shan giya cikin wannan da'i. yana gafata muku amma waɗanga bai gafata musu ko yi sana'a wadda ta halatta wanda ka sana'a da ba ta halar ba Allah bai gafarta mai kun ga gafara an to da ita gaban za ana ta rabu amma ku yi sana'a ta halat, kun ji baya gafarta ma kayan maye gaba ɗaya ƙaunuhu da ya ce bai adal shi'uri gane mai kalbin ya ni gane mu kalbin yana ne tumakin banu kalbin wa banu kalbin ƙabilatun kabiratun banu kalbin ƙabila ce mai girma kuma a kasar ƙaba'il al'arabi su ne mahiya wa'anda ƙabilar da ta yi kowace ƙabila ta larabawa awaki da tumaki awamin a kasar ha ganaman ko kuma wanda sun kai suna ciki ba su sun kai ba amma dai suna cikin wanda sun kahi tumakinsu na da yawa kwarai to adadin yawan tumakinsu adadin yawan gashin tumakinsu adadin yawan mutanen da za a gafarta ma daren lailatar nutsumin sha'ban wa an kasiri bin murra radiyallahu anhu kasiri bin murra ya rawaito anan nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatar nutsumin sha'ban a cikin daren da watan sha'ban ya raba biyu ya li ahli al-abdi Allah yana gafarta mu duk musulmin da abisa kafa illa li mushrikin banda mushriki aw mu abin nan mushahil ko mai gaba waɗanda Allah ba zai gafarta musu ba a hadisi na na gaba ya ambata cewa Allah bai gafarta musu a cikin waɗanda bai gafartawa akwai mushahin akwai qatir rahimin akwai musbilin idarahu akwai aqil dai. akwai mudmin kamar waɗanga duka ranan nan da aka yawo da wanga gafara da aka yawo da ita gabanza to su ba su cikin wa'anda za a ba ita wannan hadisi hadisin sahihun hadisi ne sahihi akhrajahu abu dawud wannan sai abu dawuda ya ruwaito shi eh, da kuma abin nan annasai hu, abu dawud abu dawud ya fitar da shi wannan sa'i da kuma abin nan nasai wata hau a shekul albani fi sahih sunan abi dawud Allah da albarkar sunayenka ka gafarta mana zanubanmu mu gaba ɗaya wannan azumomi da muka magana Allah ka tusaya mana ka azirta mu azumin nan gawa da duk kaka son ayi su duwa da kaka son ayi su Allah ka sa mu yi su haka nan ka gafarta mana ka warkar da mu ka ba mu kariya da tsaronka daga shirorin masu neman da shiri na boye da na bayani kuma da albarkar sunayenka ka zauna da kasar nan ta mu lahiya jihar nan ta mu, Allah ka gusar da hitina kowace iri gabar da yamma kudu da arewa Allah hitina kowace iri Allah ka gusar da ita ka zaunar da mu lahiya da albarka sunayenka sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim Allahumma salli ala آله wa ala alihi wa wa sallim Allahumma salli ala wa ala alihi wa wa sallim اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك اللهم بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا وجدنا وخذلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ورحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله